shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da ashirin 24 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyu wannan shine kasad na da goma sha tara cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa shekul islam ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi ne domin bayani akan manhaji madaidaici musamman game da fassara nasoshin alkurani mai girma da dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ke da alaka da ahadithu sifat amma kamar ɗabi'arsa a mafiyar littattafansa yana yawaita bujiro da matsaloli daban-daban waɗanda suke gefe ga wannan matsala ya yawaita ɗauko maganganu da mai da zance a kansu daga littafin ar-risalatu al-qushayriyya wallafar Abu Qasim al-Qushayri ah, yana mana magana akan abubuwan da ke da alaƙa da asakar da irin yadda sufaye suke kallon kafin mu shiga karatu ah, akwai labari da muka samu na rasuwa na mahaifin ɗaya daga cikin ‘yan uwa malamai masu da'awar salafiya a wannan yanki namu shine dr muslim ibrahim na kano allah ya mahaifin shi rasuwa kuma da safan nan ma za a mai jana'iza kuma mu sa shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya kunta. Allah kuma ya ba iyalansa hakuri mahaifinsu Dr. Muslim da kuma ɗan uwansa Malam Dr. Muftin Ibrahim Allah ya gafarta masa Allah ya ba su hakuri a darasin mu da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan matsala da mara ya bijo game da abin da ke da alaƙa da wato masalih al-mursala yadda ake ikibar yadda ake kallon maslaha da mafsada yadda ake kallon idan aka samu tazahumul masalih wato abubuwa da yawa da suka bujiro suna tinkara junansu wanne ya fi kamata a yi malamai sukan ambaci abinda ake ce mu khairul khairai da kuma sharru sharrai wato ga abubuwa guda biyu masu kyau ɗaya ya fi ɗaya alkhairi wanne za a fara gabatarwa ko kuma ɗaya ya fi ɗaya sharri wanne za a ainihin yi kwandonin a madadin ɗaya to wannan matsala tana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin babuka na tafiyar da al'amarin musulmai a addininsu da rayuwarsu don haka malamai suke magana da yawa za mu ga shi ibn taymiya a wurare da dama ya tattauna akan wannan mas'ala haka ibn qayyim haka ash-shafi'i haka izzuddin ibn abdus haka al-imam as-subki malamai da yawa musamman malamai masana usul fiqh za da suna yawaita tattaunawa akan wannan mas'ala amma abin da ya kamata mu ƙara da shi a nan shine cewa wajibi ne ya zama an yi tahdidin maslaha min al-manzur ash-shar'i abinda ake so a aikata wanda ake so a samu musulmai da mafuta dole sai an kalle shi kallon da shari'a ta masa ba kallo kawai na tsura hankali ko ra'ayi ko son zuciyar wasu ba sannan ya zama kuma wanda zai yi wannan aikin malami ne masani malami wanda ya san abin da yake a addini ba wani mai san rai ko wani analyst kawai ko masoyin zuciya ko dan ma habba wa daga ba dole sai ya zama malami ne alimin ne shar'i zaka suka kirkiri ka'idoji suka tsara su kaman fadin su ad-dararul ashad yuzalu bid-dararil akhaf tsanani ko a cutarwa mafi tsanani za a kawar da shi ta hanyar amfani ko ɗaukar cutarwa mafi ƙaranci haka yukhtaru ahwan ash ana zaban sharri din mafi karanci da kuma idza taqa idza taqabalat mafsadatani ru'iya a'azzamuhuma darara idan mafsada guda biyu suka haɗu to ana duba wacce ne tafi kunci a cikin su to da irin waɗannan ka'idojin duka ne malamai suke kallon abin da shafi al'amarin siyasa tsarin mulki demokaradiyya aiki a hukumomin gwamnati aiki a hukumar 'yan sanda ko hukumar soja ko hukumar leƙen asiri ta ƙasa ko aiki a bankuna ko aiki a asibiti duk waɗannan sectors ɗin to da irin waɗannan ƙa'idodi ake ake amfani da su a game ya kamata musulmi su ne kuma ya kamata su guji shi menene abin da za su iya kwandolin duk da irin su ake ainihin wato lura da waɗannan karatun boko aikin soja aiki a banki aiki a asibiti da sauran sana'o'i da ayyuka ire-iren waɗannan kuma za mu ga aikace kamar da muka buga misali a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan ka'idoji a rayuwarsa kuma kalla abin da faru a sulhu Hudaybiya da irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura ya karba a lokacin hawasu manya cikin musulmai musamman Umar dan Khattab da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ma suna ganin bai dace a cikin nan ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan ikhtiyaru ahwan sharrai da kuma mura'ati a ainihin wato al-maslaha a lokacin shi ta zaka ji Allah yana cewa al-misali wal fitnatu ashadd min al-qatl fitina tsananin bala'in ta ya fi kisa daka shi ta za a kashe mutum kwaya daya wanda ke kokarin ya haddasa fitina ga al'umma shi sai a kashe shi ko a kama shi a kulle shi don a zauna lafiya gara ya tara rai kwaya daya akan fitina ta yada a cikin mutane bala'i ya yawa abubuwa su biyu baya irin fadin Allah yas'alunaka an ash-shahri al-haram qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi ya Allah ya ce wa al-haram wa ikhraju alihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbar min al-qasr suna nan da yawa haka kalli wa in qa'ifatan na al-mu'minina tasalu fa aslihu bainahuma sai Allah ya ce fa in bagat ihdahum al-ukhra fa qatilu da cikin musulmai za su iya haɗuwa su yaƙi wasu ɓangare na musulmai waɗanda suka nawa suna cikin musulmai shi ne fa in bagat ihdahum al-ukhra fa qatilu da cikin bi tafiya suna nan waɗannan ka'idoji da yawa a cikin ainihin wato addinin musulmai da rayuwarsu da haka daga cikin kawai da suke reshe a wannan shine gabatar da fardu aini akan fardu kifaya abin da yake fardu aini za a gabatar da shi akan abin da yake fardu kifaya sannan gabatar da almaslahatul amma alal maslahatul khassa abin da zai amfani al'umma duka za a gabatar da shi akan abin da zai amfani wani daya daga cikin mutane sannan a gabatar da haƙoƙin mutane akan haƙoƙin mahallicinsu a cikin misali haƙƙin Allah shi Allah yana da haƙuri Allah mawadaki ne misali a ce ga wani labin ka bashi kuma kana so kai sadaka ta tsauri za ka gabatar da wannan haƙƙin na sadaka ta tsauri kan wancan haƙƙin kana so ka taimaka da dukiya don a je a yi jihari ga kuma haƙƙin iyalanka na ciyarwa za a gabatar da haƙƙin iyalanka na ciyarwa akan haƙƙin wato sadaka don jihadi an maka haihuwa kana da rago ɗaya kuma ga layya za a gabatar da haƙƙin wannan ɗa na aƙiƙa akan haƙƙin layya na ibada dole ya daga cikin gabatar da masalih na bayi akan Allah madauki akan na Allah ta fuskar maslaha ta rayuwa ina fata mun gane hakanan jihadi ana gabatar da shi akan haji to da jihadi shi kuma yanzu yin shi maslaha ce amma ga mutane hajji kuma wasu haka ce khasa ga sunan dai malamai suna ta kawo ire-iren waɗannan abin nan din akan akan akan akan wannan ka'ida Da nan ne ma ake gabatar da neman ilimin addini fiye da shagaltuwa akan shagaltuwa da ibada me za ka yi za ka nemi ilimin addini don wasu ka karantar da addini ka fahimce shi ko ka shagaltu da ibada sai ka gabatar da shagaltuwa da neman ilimi akan shagaltuwa da ibada hakanan suka ce idan yanzu ga wata mata kamar da ya faru da ummu kulsum radiyallahu anha za ta hijira ta bar kasar maka zuwa madina ba ta da muharrami musulunci kuma ya hana masu tafiya ba tare da muharrami ba amma saboda ta fita daga cikin gidan kafirci zuwa gidan aminci na imani ya fi maslaha fiye da ta haƙura ta zauna kawai don ba ta da muharrami Daka wata mata yanzu idan ana wani rigima a wata ƙasa ko a wani gari za ta fita ta gudu da ta tsira a nan ba ko ba ta da muharrami za ta gudu gara ta take wannan dokar ta haramcin tafiya babu muharrami da ta bari a cutar da ita a kama ta ko a mata fyaɗe ko a kashe ta ko makamacin haka Abdullahi dan Kuzafa wani komanda cikin komandojin musulunci ya taba yake da wata kaida wanda malamai suna buga misali da take kamar da shafi ya kawo Ibnu Qayyim ma ya kawo cewa ya je jihadin shine komanda sai turawa rumawa suka kama mishi sojoji wajen guda biyar. sai suka ce idan yana so a sake su sai ya kama hannun shugaban ya sumbanta yanzu kama hannun shugaban gare ka sumbanta wulaƙanci ne gare ka kai musu amma kuma kai ka haƙura a wulaƙanta ka kai ɗaya kwamandan nasu ya fi sauƙi ga musulmai fiye da ƙin haka a ci gaba da wulaƙanta mutum ɗari biyar suna ƙarƙashin ah, al'asar an kama su a matsayin sojoji kamammu da aka kamar da yake cikin sirru alamin da bala sai kama hannun wannan shugaba na kafirai ya sumbanta a madadin haka aka sakin mushi sojojin shi na musulmai na fata mun gano to da irin wannan ne kuma har yanzu ake iya a a daukar duk waɗannan ka'idoji a ita gwadawa da su sai dai kamar da muka ambata shi ne malamai masana musulunci su suke determining me ya kamata a yi me bai kamata yanzu kamar a wannan babi na siyasa da suke fuskanta a musulmai ya kamata mu sauran mutanen gari talakawa mu kame bakin mu jira mu ga abin da malamai za su masana da dattawa wanda suka gajiya suka ga su ne suke cewa irin wannan masayin to wannan yana daga cikin abin da nake so kawai da dan karar goshin mana akan wannan matsala wallahu ta'ala sai malam ce wa ammal shuna ala tariqatil khulafa'ir rashidina falaysa akthar al umma yace kaga dai mutane da ke gudana akan tafarkin wato halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shari'in yi nan to wa su ne mafi yawa walakin ala haula'i ma shi na ala tariqatil khulafa an yu'amilu an-nas bima amara Allah bihi wa rasuluhu min al-'adl bainahum amma wajibi ne akan su su dinga mu'amalantar mutane ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mu'amalanci mutane da shi na adalci wa ifa'i kulli bi haqqin haqqa da kuma duk wanda yake da wani haƙƙi a bashi haƙƙinsa wa iqamatul hududi bi hasabil imkan da kuma tsaida haddojin Allah iya iya wasu idil wajibu huwa al-amru bil ma'ruf wa fi'lu kuma abin da ke kan mutum na wajibi shine umarni da kyakkyawan aiki da kuma aikata kyakkyawan aiki wallahi anil munkar wa tarki da kuma barin munkari da kuma hani daga munkari da barin aikata munkarin bi inka. imkan fa idza ajaza atba'ul khulafa'ir rashidin an dhalika قدموا خير rasulan wa وشر الشرين دفعا مسلمي اهل السنه mabiya waɗannan shugabanni na musulunci idan suka kasa aikata wani abu to sai su umarni sai su nemi menene alkhairin da ya fi tsayan sai a samar da shi ne kuma sharrin da ya fi ɗayan sai a tunkuɗe shi walhamdulillahi rabbil alamin ce godiya ta tabbata da Allah ubangiji ta duka to dama yana magana ne akan wato cewa shi musulunci ba yana ikibari da yawa ba yana ikibari ne da nagarta don haka eh, har kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna zargi da aka yi mai yawa da kuma nuni zuwa ga falalar abin nan marasa yawa da ire-irensu har yake ishara muka ishara zuwa ga wani mawaki da cikin mawakan jahiliya wanda an ce a jahiliyar ma shi bai huje ne a samau'an wanda yake waka yana ta idan mar'u lam yudni min al-lu'mi 'irduhu fa fa kullu rida'in yartadihi jamil yace tu'ayiruna anna kalim adiduna fa qultu laha innal kirama qalil yake cewa ai wata mata da ya nemi aurenta tana aibata shi da cewa su dangin su ba su da yawa sai mata ai innal kirama qalil dama mutanen kirki kadan ne a cikin mutane dama ba a san mutanen kirki da yawa ba wallahu a'lam sai ma yake cewa fasul qala Allah ta'ala lamma ahbata adama wa mamma'ahu ma'ahu ila al yana so mana bayani a wannan fasali ne akan yadda shedan ya dauki alƙawarin sai ya fitini banu adam akan sai ya fitine su sun aikata alfasha da sako wato kamar yanzu ya fara conclude ne akan cewa duk abubuwan da aka fi lissafawa waɗanda fukara'un da shehunnai da wasu ubbadu suke aikatawa na alfasha kuma su kokarin su wannan abubuwan da suke na sako su nuna cewa ai addini ne ma yake tun musu da martani yace asalin tushen wannan abin shine shedan ne yake sanya musu shubuhohi ya nuna musu cewa ai abin nan da suke yi addini ne ma shine zai kawo mana dalilai da cikin alkur'ani mai girma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da dama shedan ya yi alƙawarin sai ya haifar da barna mai yawa a cikin banu adam Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya sauka da annabi Adam zuwa duniya yake cewa kulna bi min ha jami'a sai muka ce dukkaninku ku sauko ga baki ɗayan ku zuwa duniya ma ya imma ya'tiyannakum minni hudar. Shirya tana nan daga gare ni ta zo gare ku Ba tariya ku daya wanda da yabo shiriya ta fara khawfun alaihi babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ko ba su da bakin ciki na kafaru wa kallabu bi ayatina waɗanda ku shiryar nan ta zo musu ayoyin suka zo musu suka kafirce suka karyata ulaika ashabun nari waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun waɗannan masu dawwama ne a cikin wuta Allah ka kare wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa fa imma ya'tiyannakum wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa Allah yake fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriyata ta zo muku kuma nitta ba a hudaya to wanda duk ya bi shiriya ta fala ya ba zai bata ba wala ya shiqa kuma ba zai tsiya rashin arziki ba wa man a'rada an zikri wanda kudi ya kauda kai daga ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka wannan yana da rayuwa matsiyaciyar rayuwa wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ko wata shirana al-qiyama a makance qala rabbi lima hashartani a'ma sai ya ce Allah me yasa ka tashe ni a makance wa qad kuntu basira alhalin da ina gani qala sai Allah ya ce shi kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tusa ai haka ayoyi suka zo gare ka ka kauda kai daga barin su kai ma haka ba, ka kauda kai daga barin ka ba za a kula ka wannan wadannan ayoyi da ke cikin suratu baha su ma ma'anarsu ɗaya da kuma ƙarin ma ma'ana akan wancan da ya gabata na ainihin sotul bakara Allah ya ce wa man a'araba an zikir wanda duk ya da kai daga ambatona azzikiru anan malamai suka ce shine alqur'ani wanda duk ya da kai daga ƙur'ani, suka ce al-i'rad an da gaske akwai al-i'rad an tilawati da kai daga karatunsa mutum ya karanta Alƙur'ani, da kuma a ta'aribu bulin nisyan mutum ya dinga bujirar da abin da ya haddace zuwa ga mantuwa ta hanyar adamin ta'ahud abin da sallallahu cewa qur'an ku dinga bibiyan haddar wannan shi yana daga cikin al-irad qur'an dan kuma na uku kuma akwai at-tahawul bi hududi dokokin al-qur'ani kin aiki da su na ƙarshe mafi muni shi kuma shine at karyata alkur'ani mai girma duk waɗannan suna daga cikin matakan a a al'ira da alkur'an su Allah ba da labari a cikin sallallahu alaihi wasallam da wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittaqabu hadha alqur'ana mahjura to irin wanda ya kauda kai daga alkur'ani a wani mataki daga su waɗannan matakan shine Allah ya ce to lalle wannan yana da ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci addan huwa shaqa matsiyaciyar rayuwa wasu sun ce daga cikin malamai ana da san kuntatacciyar rayuwa da zai yi a cikin wutar jahannama wasu kuma suka ce addan wani wata kaya ce daga cikin kayoyin gidan wuta waɗanda ake makagare addu'a da su wasu kuma suka ce addan ku yana nufin alkasbu alkhabi mummunar dukiya da mutum zai dinga samu ko kuma alkasbul haram dukiya ta haram zai samu a duniya wanda yake min doka Allah zai samu dukiya ne a rayuwa ko ke ta haramci ya zo a cikin wata riwaya wadda ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirin sa kuma wadda mafiyan malamai cikin magabata ita suka sahaha saboda an same ta daga wasu cikin sahabbai kamar ibn abbas kamar abdullahi dan amr kamar abu huraira da aisha da wasu su duka ibnu jariri ya kawo haka ibnu abi hatim haka imam ibnu kathir sun kawo cewa addanku anan shine azabar kabari fa inna lahu ma'ishatan danka azabar kabari ake kamar da hadisan suka nuna Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su kunta kabarin dan wuta kafiri ya zama cikin kunci da wahala tsawon zamansa a barzakh wannan ita ce mafi inganci game da ma'anar addan ba wai a duniya ba ba kuma a lahira ba a rayuwar barzo inda yake wasu hadisan da suka zo kan haka ba wai hadisai ne marfu'ai ba waɗanda suka tabbata da isnadojinsu ba amma dai ita ce fassara mafi shahara a gun malamin farko ibn kathir shi ma yace ita ce fassara mafi gama daidai ba haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa za a a ce masa ai kai ma ayoyin Allah sun zo gare ka sai ka manta su falasita ha ai a aratta anha ka kauda kai shine ma'anar annisiyar ba yi da ka kauda kai kai ma za a kauda kai daga barin ka a kyale ka cikin azaba Allah ta tsari. Ya Allah yake wa qal kuma ila ya ce Allah kuma ya ce ha ila cikin a'rab kenan qala hadidu ba'dukum li ba'd al'adu Allah ya yake ihbitu Kusauka zuwa duniya al-hubud shine landing irin abin da jirgin sama yake saukowa kasa da za mu ga cewa ayoyi da dama a cikin waɗannan suna zuwa da ihbitu da damirin jamci akwai kuma mai kullu hadifa ko ta cikin ah, wancan ba hadin ke tun da aka ce ihbitu shine malamin suka ce damirin jamci yana ɗaukar ɗayan ma'ana biyu ko dai ma'anan da ikibarin ma ya ku cewa al'ummar zuriya adamu za su zo yawa su zama al'umma mai yawa ko kuma ya zama damirin da koma zuwa ga su hudu adamu da matarsa hawa da shedan da macijiya da wata macijiya da ake su sako gaba da inda aka ce kuma ihdifa sai zama adamu da iblis sai zama shi adamu wa hawa'u taba'un lahu shi kuma iblis wal hayyatu taba'un lahu haka haka malamai suka kawo da wannan cewa a a waɗannan gamayyaki da za a fassara su ba'dukum li ba'dil aru, sashen ku mai gaba da sashi wato sashen aljanu da shedanu suna gaba da sashen mutane wannan shi ne asalin al-mu'tamad fi tafsir ko kuma sashin annabi adam da sashin shedan akwai gaba sannan ana iya bude fasara kuma a ce sashin mutane isu isu suna da gaba da junansu inna min azwajikum wa auladikum azwajun lakum a cikin mutane ana iya samun gaba tsakanin juna da juna sakamakon wani dalili ko wata matsala amma dai al'umdatu shi cewa waɗancan ake ne Allah ya ce bazu kum li bazin adu shi al'adu za mu ga ya zo lafazi ne wanda yake haka ake kawo shi lil wani wal wani jam'i wal niswa ana cewa adu idan ke lokaci ana iya mushi jam'i a ce a ada walakum fil ardi sannan kuna da matabbata a duniya al mustaqarr ibnu abbas yana cewa shine al domin kafin kabari dan adam zai da matabbata yana ta yawo ne yana yawo ne a bayan ƙasa amma bayan ya mutu to ne yake samun matabbata inda zai zauna permanent ya gashin alkiyama walakum fil ardi mustaqarrun ay quburun wa mata'un ilahi da kuma wani jin daɗi zuwa wani ɗan lokaci ɗan lokacin nan shine ko dai zuwa mutuwa ko kuma zuwa tashin alkiyama ko zuwa ajalinku na ɗaiɗaiwa ko kuma zuwa a adalin jin daɗin da Allah ya saka a cikin ƙaddarorin rayuwa duk akwai waɗannan fasarori a kuma da qala Allah yace fiha tahyauna wa fiha mutuna. a cikin duniyar za ku rayu kuma a cikin ta za ku mutu kaman min ha ku, wa fiha ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra cikin baha Allah ya ce wa minha tukhrajun ya bani adama ya ku a banu adam kafin nan akwai kissoshi da suka zo da yawa game da kokarin bayani akan ina ne adamu da hawa'u da iblis da wannan macijiya suka sauka suna nan da yawa an ce shi adamu ya sauka a ƙasar indiya hawa'u ta sauka a abin nan a amina ta makka wajen mash'arul haram shi ɗan ya sauka a wani gari da yake ce ma ubulla a falastinu eh, da sauransu ibnu kasirin da ya kakkawo su ke cewa duk waɗannan wa yarji'u hasilu hadhihi al-akhbar duk waɗannan labarai suna komawa ne zuwa ga labaran banu isra'ila yace wallahu a'lamu bi sihhatiha Allah shi ya fi sanin gaskiyar da su ingancin sai yace da Allah ya da a ce Allah ya alakanta wani abu na ayyuka ko kudirin mukallafi na na musulmai to da an bayyana ina ne tunda ba a bayyana ba to ba ba duk ba ba duk ba duk bane a ita kalele cewa sai an kai ina ne ko a ita fadan abin da yake shafi fadin Allah ya ce ya bani adama kad anzalna ilaykum alaikum libasan yuwari sau'atikum lalle mun aiko muku da ainihin libasa sutura yuwari sau'ashi wanda zai rufe al'aurau a wannan aya ko wannan wuri wulin alman kurbi yana cewa dalili ce akan wajen a al'aura kuma dalili ce akan al'aura abu ne mummuna wanda bai kamata ɗan adam ya dinga bayyana shi ba kaga Allah ya kira suna sau'a warisha da kuma arrish shine wato kwalliya wanda ake yi da abin da wa libasu taqwa zalika khairu amma fa tsira tsoron Allah shine mafi alkhairi to menene tsira tsoron Allah malamai su ne fasara akalla guda hudu wasu suka ce shine suturar da za a sanya wa 'yan aljanna ranar alkiyama kamar yadda ibnu abi hatim ya kawo riwayoyi daga tabi'ai akan haka bayan an gama tsayuwa a filin alkiyama wanda za a yi tattarara to daga baya kuma ‘yan aljanna za a sanya musu sutura sannan wasu a sudi yake cewa a libasu takwa shi ne imanin mutane da ke cikin zukatunsu ibn abbas shi kuma yake cewa al'amal salih aiki gari shi ne libasu takawa, yayin da aka samu daga Urwatu dan Zubairu, shi kuma yana cewa ne basu takawa shine ibn kathir ke ni duk waɗannan muka lura duka maganganu ne masu kusa da juna akwai su malamin kuma suka ce a tsoron Allah da bawa yake ji wanda zai sa Allah ya fitarta mashi da fukansa wanda ba wanda ya san yana yi sai Allah wannan shine libasul taqwa duk dai fasarori masu kusa da juna libasu taqwa zalika kai ah yace zalika kai zalika min ayatin lahi ya zakkaru wannan da cikin Allah watakila su wa'azantu ya bani adama ya ku ‘ya'yan adamu na ya tunan da kuma shaitanu kar ku bari shaitan ya fitine ku kama akarar da abawai ku miran janna kamar da ya fitar da iyayen ku guda biyu daga al-janna yanzu wa an kuma libasa kuma ya sa aka tuɗe musu tararsu jiriyan kuma sau'ati ma don kuma ya fito musu da ainihin wato al'aurarsu innahu yaraku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda kowa ka gano su inna ja'alna shayatin auliya lil ladina la yu'minun lalle mun sanya shaytanu su zama majibinta ga waɗanda ba sa da imani akwai wata matsala da ke da alaka da tunanin mu a yanzu da irin rayuwar da muke wanda mun karanta a baya game da muhajjar na Adam da Musa alaihi wassalam shine mutane a yanzu suna da ganganci wajen hujja da kaddara bayan sun yi zunubi sai mutum ya wata katobara sai mutum yana cewa ai kowa da kaddara shi yana kafa mutane hujja da kaddara to shi ne nake so karanta mana wata gajeruwar magana ta Imam al a cikin tafsirinsa Abu Abdullahi al a cikin tafsirinsa da yake cewa bayan da ya gama fassara wasu tashi da waɗannan ayoyi sai yake cewa amma man amila al-khataya wanda a yanzu zai aikata zunubi fa innal ulama'a mujma'una على أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halatta ga wani ya zunubi sai kafa hujja da irin hujja annabi Adamu alaihi salam ya ce ya dinga cewa mutane matsala ne ni ala an qataltu aw zalaytu aw sarqtu wa qad qaddara Allahu alayya zalika ya la ku dinga zargina dan nayi kisa ko nayi zina ko nayi sata ko na sha giya bayan kaddara ce Allah ya riga ya rubuta mu ai za su mafi mutane ɗan zamanin nan irin abin da suke faɗa ke ko dai shi mutum ya faɗa da kansa ko wasu masu irin gurɓataccen tunani irin wannan su fito suna kare wani mai laifi wani ma kafiri ne ba ba musulmi ne mai laifi ba amma su dinga kare shi cewa ai Allah ne ya kaddara mashi kafirci ko Allah ne ya kaddara mashi fasikanci ai mutane su dinga shiga tsakanin Allah da bayi ai mutane su daina ganganci suna kokarin jin takaici da haushi ko suna kyaran wanda ya yi sai ibnu uh, alman kuma yake cewa to malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa baya halatta wani ya kafa hujja da kadara da ke ai shi yi laifi kada a zargi shi sannan ya ci gaba da cewa wal ummatu mujma'atu mujmi'atu ala jawabi hamdil muhsin ala insani al'umma ta hada kan cewa mutumin da ya kyautata babu laifi a faɗin kyautatawar shi a yaba mushi wa zammin mudhnibi ala isa'ati wanda yayi zunubi kuma a zarge shi a nuna abin da yake kyauta ba wa ta'didi zunubihi alayhi a lissafa mashi zunubansa irin yadda Allah ya ma Adamu kamar shi Adamu sai Allah ya gafarta masa haka ba laifi bane a dan an yi wa wani tankiya akan zunubin da yake ko ba hujja bace shi kuma ya ce a shi a kyale shi shi ba Allah ne ya kaddara mai ba a kafa hujja da kaddara a wajen aikata zunubi Allah ta tsare fa akbar subhanahu shine sai Allah madaukakin sarki ya ba da labari a nan a cikin waɗannan ayoyi da ni'matihi ala bani adama irin ni'imar da ya bani adam bima anzalahu min al-libas alladhi yuwari sawati wa min al-rish wanda ya musu na sutura wanda suke rufe musu al'aurarsu wa inzaluhu lahu kama qala saukar wadda Allah yake cewa wa anzal kad anzalna alaikum libasa me ma'anarsa wala yace kamar yadda yake ne wa anzalna alhadida da kuma wa anzala lakum min al'an'am kaga duka yazo da anzala anzala anzala shi kathirin yana ganin musamman a ta hadid to al-inzalu ala haqiqati amma wasu malamai kamar al-Imam al-Qurtubi da shankani suka ce al-inzal anan bi ma'ana talaqa Allah ya halicci muku tufa Allah ya halicci muku ƙarfi Allah ya halitta muku dabbobi da ni'ima kamar yace azwaju min zalik kaga ai ba sakko da su akai kamar da yake sakko da ruwan sama ba zaka al-imam al-qusayri yake cewa kulluhu bi ma'ana khalaqa ma'anar shi wa anzalna al-hadida ay wa khalaqna al-hadida wa anzala lakum al-an'ama ay wa khalaqa lakum al-an'ama haka wa anzala qad anzalna alaykum libasan ay kad khalaqna alaikum libasan haka shaukani shi ma yake cewa duka wannan a saukarwa ma'anar shi halittawa yace ba irin na kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin yace wancan shi yana nan ala hakikati domin arrizqu anan ma'anahu al-madar na fata mun gano وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء هذا نما هذا الله بي سوكر da wata cuta ba sai da ya zam ya saukar mata da magani bi ma'ana Allah bai halicci wata cuta ba sai da ya halitta mata maganin wannan hadisi ne sananne mashhuri yana cikin sahih bukhari da riwaya ta Abu Huraira da Ibn Mas'ud Allah ubangiji ya kara musu yarda duk da yake a wasu malaman da suke ganin cewa shi ma anan din ma'anar shi anzala ai Allah ya saukar da cutar tare da magani duk da yake wannan fasara ce mai rauni daga ne kuma suka ɗauki wasu al'adu waɗanda har yanzu ana yin su a wasu wurare na wasu practice cewa ai daga sama cuta ke saukarwa akwai hadisan da suka zo da suka nuna cewa a wata rana a cikin shekara ko a cikin mausumi na damuna ko ah, makamantansu wanda ake saukar da cututtuka a wannan a lokacin duk da haka ne ma'anar shi halittawa sannan ah, game da ikibarin cewa lalle kowace cuta tana da maganinta a ah, nan ma malamin sai maganganu masu yawa domin a waƙi ana ganin wasu cututtuka da an rasa maganinsu an rasa yadda za a yi su wannan zai nufin babu maganin su abin yake nufi shi ne kawai karancin ilimin dan adam da bai rikici maganin tunda akan samu wasu cututtukan da a wani lokaci cikin rayuwa ba a san maganin su daga baya a yi discovering magungunan su kuma a dinga curing su na da na biyu kuma ana samun cututtuka wanda da gangan ake kin samun maganin su ko dai lalaci na dan adam ko kuma kuskure na maganin ga wanda ya kamata a bayar ba a bayar ba ko kuma kasuwanci akwai magungunan cutukan da dama an san magungunansa amma ba za a bari maganin ya zo kasuwa ba saboda idan ka warke to kenan kuma babu customer ki sai a dinga ba da abin da ake cewa management drugs wato eh, magunguna wanda kawai za a ci gaba da sha lokaci bayan lokaci har rai ya hare shi ke shekara ashirin yana shan maganin cuta shi bai warke ba shi bai mutu la taqiri wala tannashi to wannan dan adam yake kan shi ko yake ma sauran yan adam yan eh, uwan shi mugunta yana yana capitalizing akan jahilcin su da shi kuma wani ilimi da Allah ya kuwace mishi amma ba haka ba lallai babu wata cuta wanda ba ta da magani a a a wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shi ne ya zama jari dama shi jari jari ne ga wanda yake da duk in ka lura gaba ki dawo wanda mutane suke mora a abun junan su shine wani yana da wani ilimi da sauran ba shi sai amfani da jahilci sai sai samu kudi a kansu malam ya ci gaba da cewa wa akhbara subhanahu anna libas at-taqwa khairun min hadha al-libas Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa sutura ta tsoron Allah ta fi alkhairi fiye da wannan sutura da muke sanyawa a cikin mu kaga ba wai wannan din bai da alkhairi ba amma wancan ya ce kama kala eh, lamma amarhum bizali fa kala kuma da Allah san da umurci da in za a tafi aikin haji a dauki guduri sai ce wa tazawwaju fa inna khayral zadi taqwa ku dauki guduri. amma mafi alherin guzuri shine tsoron Allah kamar da tarihi ya tabbata shi da mutanen kasar Yaman za su zo aikin haji ba sa dauko guzuri haka suke tawowa zikawa kamar da kasan almajirai suna zuwa da ƙauyukan sun za su so birane wajen karatun allo ko bara ko makamantansu wai kana ganin ka ko guziri za ka je garin Allah ɗakin Allah to kamar ka wa Allah shi bai da wadata kenan kai ka ruko wani abu sai ka tawa ka nan ka gwada wani ciwoyi ne wanda yake mummuna shi ne Allah da kansa ya musu ɗankiya cewa a dinga riƙe guziri lalle mafi alkhairin guziri amma shi ne tsoron Allah da za ka tafi da shi a ko'ina fahuma libasani wa zadani kaga akwai libas guda akwai libasan yuwari sau'atukum wa risha ko kuma libasu takwa sannan akwai kuma zalu tat'amu minhu wa zalu takwa kaga guda biyu ne to kowanne a cikin su libasu taqwa zalika khair wa zalu taqwa zalika khair yana magana ne akan khairul khairai din can yake ta magana summa qala sannan Allah yake ya bari adama la yasilu kuma shaytan kama aqada abawaykum min al-jannati kuma عنكما لباس عنكما لباسهما ويطيرهما من ne فهي فلا هذا لآدم أن يفتتن بفتنة الشيطان كما كما فتن أبويه الله يا خلق أن أدم da kasu bari su zarabtu da jaraba wanda shaitan ya ci nasara kan mahaifan ɗan adam guda biyu Annaba adam da hawa alaihi wassalam wa zalika bi ma'asiyatin lillahi Allah ya baiwa wa shedan a dama akan iyayenmu Adamu da Hawwa'u suka saba wa Allah wa asa Adamu rabbahu fagha wa ta'atu shaytan suka bin shedan fi khilaf amri wa nahyi a bisa bin sabanin umarnin Allah da sabanin hanin Allah Allah ya ce kada ku ci daga ɗan itaciyar وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهما وكذلك قد نزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البذل ليهما سوءاته kamar yadda ya cire ma ainihin iyayenmu guda biyu suturarsu ba haka kuma zai da cire ma zuriyarsu suturan takawa da suturan jiki don ya fito musu da munanan abubuwansu da haka yana wannan waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga duk sanda aka bushe ɗan. to an bi shi ne at the expense of mutuncinka shine tsaraici sannan kuma at the expense of imanin ka shine libasul takawa abu biyu sai yi asarar su kana iya washe dan mutuncinka da imaninka mutuncinka shi ne abin da zai tsiratar da kai a duniya shi kuma imaninka ne abin da zai tsiratar da kai a lahira duk wanda yake bin shedan zai iya yana tsawarwari ne ga imaninka. da mutuncinsa Za ka yana lalata rayuwarsa a duniya da kuma ranar gobe alkiyar. wa qala ta'ala sannan Allah yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna inna ja'alna shayatin awliya lil ladina da layu. Allah ce lallai shi da zuriyar shi suna ganin ku ta inda ba ku ganin su Allah ce lallai mun sanya shedan ya zama waliyin waɗanda ba su da imani fa akhbara anna shayatin أولياء للذين أولياء الذين لا يؤمنون بهدي الله الذي بعث به رسوله الله يبين cewa waliyan shedan sune waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da shirya da Allah ya aiko annabawansa da ita kama kala kamar da Allah ya faɗa wa wajen yake cewa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa lahu qarin duk wanda ya kauda kai daga ambatan Allah mai rahama muqayyid lahu shaytan sai mu wato kayyade masa sai mu jingina shi mu hada shi da wani shaytan fa huwa lahu qarin sai zama shine abokin sa kore shi wa innahum kuma su shaytanin na yasuddunahu wallahi suna katange waɗannan bayi da suka kibin ambatan Allah an sabi daga tafarki madaidaici wa yahsabuna annahum mutadun kuma su sha makance musu hankalinsu suna kan tafarki wanda yake naɓata, amma kuma suna tsammanin akan shirya su hatta idza har sai ya makara ya zo gare mu inji Allah qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain ce kai cona ina ma a ce tsakani na da tsakaninka akwai nisa wanda yake tsakanin gabas guda biyu wato gabas ta dama da gabas ta hagu dama rana tana da mashirikai a wani lokaci cikin shekara tana fitowa a gabas maso kudu a wani lokaci cikin shekara tana fitowa a gabas maso arewa shi ne almashirikai ba bi isal kare Allah wadar wannan abokin zama ko wannan abokin tafiya irin na shekan aboki wanda zai halaka ka ya kai ka zuwa ga halaka gaba ɗaya ah, wa kazalika qala shaytanu haka kuma shedan ya alƙawari kice ko bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina na rantsa da girman ka sai na halakar da su gaba ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayan bayan ka kaɗai waɗanda kai ta zaɓa annabawa da salihai da mutanen kinki da ainihin wato mu'mini Allah ka samu mu sun bayi waɗanda za ka tsare daga halakawar shedan kala kuma yace haza siratun alayya mustaqim Allah yace mashi ni wannan tafarki na wa madaidaici inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina na gari kan ba ka da hujja a kansu illa man ittaba'aka min al-ghawin wanda suka bi ka cikin bayi daga cikin wawaye marasa kan gado a wani kuma Allah yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun lalle shi shedan ba shi da ƙarfin batar da waɗanda suka yi imani kuma suke dogaro ga Allah inna ma ya alal ladina yatawallawna kadai waɗanda suke yake da ƙarfi a kansu sune masu biye mushi alladina hum bihi mushrikun wanda suke sanya shi zama abin bautar su kuma bayan Allah wannan cikin nahar kenan wani waje kuma Allah yake cewa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu lalle shaytanu tana zuwa su dinga gaya wa masoyansu maganganu na ƙarya don su dinga jayayya da ku akan maganganu na gaskiya wa in ata'tumuhu innakum la mushrikuna idan kuka sake kuka yi ɗa'a ga waliyan shaytan kuma kun zo mushrike kamar su kuma akhbara an awliya ash-shaytan alladhina da yu'minuna sannan Allah ya bada labari game da waliyan shaytan waɗanda ba sa imani faqat Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wani laifi qalu sai ji suna cewa wajadna alaiha aba ai mu haka muka samu iyayen mu suna yi wallahu amarna bi ce kai Allah ne ma ya ce ne qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ce musu sam Allah baya umarni da alfasha a taquluna ala Allah ma la ta'lamu me yasa kuke faɗan magana akan Allah wanda ba ku sani ba faƙaunuhu wallahu amarana biha cewa da suke yi Allah ne ya umarce mu da yin wannan alfasha ya kasaji annahum mutadayyimu da biha yana nuna cewa suna bauta Allah ne da alfasha ya ha suna ta a ibadatul wada'a cewa ibada ce biyayya ce ma'ana wanda yake yin sako ya yi da cewa sako ne yake bata ce to da sauki akan wanda yake yin sako ko yake shirya wani abu na barna duk kuma ce Allah ne yace ya dinga kokarin sai ya ga yake wasu ayoyi da su nuna cewa ai wannan abin da yake ma ibada ne kama kana mushrikul arab yatufuna bil baiti qura kamar yadda mushrikai suke kewaye ɗakin Allah tsirara wa ya kununa suna cewa la na tsufu fitiyabin da ti a tsayin Allah ba za mu kewaye ɗakin Allah da tufafin da mun yi saban Allah da shi ba illa al'umus babu wanda suke sanya sutura a lokacin a jahiliya sai ɗakin Allah sai shawa su ne alhams wato su suna ganin su wasu keɓantattu ne waɗansu wato waɗanda Allah ya zaɓa ne waɗanda su suna da kaya na musamman ƙureshin wa hulafa ƙureshawa da abokan abin da ɗinsu alƙawarinsu ba kano ya fi hulafi fiye su ne suke da sutura na ɗawaki wa kana ghayruhum qad yatufu fi thiyab al-ahdi thiyab ahmasiyya wani kuma bako da zai zo daga wajen garin makka yana so ya tsawafi tawafi sai dai a shi hayan kaya ko ya aishi aro ko a taimaka mishi a bashi aro a cikin garin makka ya aishi na wani mutumin garin makka in hasala lahu zalika idan haka ta samu in ba ta ko illa in ba samu ba ma fa uriyana shi ne dawatin tsirara haihuwa uwarsa ya bi gidan hatta kanat mar'atu tuqutu uriyana har mace ma haka take wa rubbama sakarat farjaha bi yadi wani lokaci mata idan suna tawafi sai su dinga saka hannunsu suna rufe al'aurarsu wata taqulu suna waka suna cewa al-yawma yabdu ba'du aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu suna cewa yau dai al'aura ta ki dayanta ko wani sashen ta zai bayyana ga masu kallo kuma duk abin da ya bayyana ban halarta wa kowa ya kalla ba haka suke yi a jahiliya saboda mummunan tunani da suka daura kan cewa wai kayan da ka saka wataƙila ka yi sako da shi ko ka yi wata barna ko zai halatta ka zo tawafi da shi a ɗakin Allah sai su mutanen makka suna da kaya na musamman da suke bayarwa haya wanda kuma idan an baka da zarar mutum ɗaya ya saka ya yi tawafi da shi shikenan ba za a sake yin tawafi da wannan kayan da haka kuɗin yana da tsada ba kowa yake iya samu wanda bai da kuɗin da zai iya affording wannan sai su suna tawafi tsirara sai a dinga barin mata su dinga yi da daddare farkon al'amari haka suke daga bayan zama ana shafuɗewa ma a yi kowa yi sanda ya samu hali amma dai za a ga mutane da yawa tsirara a bakin ka'aba suna ɗawata wannan mata da wannan barna haya ake kai a cikin su wa kana man qaha bi diyarihi lil khums alqaha duk wanda ya dawaci da sitirar shi na waɗannan mutanen maka sai ya gurgar da ita fa sunniyat lakan ta zama kayan tsuntuwa wa harumat alayhi kuma ya haramta a gare shi sake sawa da ya gama dawafin zai cire yayar so ɗaya ake dawafin da kaya wanda za a tsinka su ko kuma a tsara sababbi ne na dawafin ne kawai ga tsada ba kowa ke iya sannan kuma wanda ma ya samu da zara an gama wai sai dai a wurgar da su wa kanu aidan fil ihrami la ya'kulu min da tuhuni alladhi fil al'ad sannan sun kasance kuma a cikin wato in suna cikin ihramin ba sa cin kitse wanda ya fita daga cikin saniya ko raƙuma ko ainihin wato tinkiya ko akuya ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفزا تبوك أنزل الله براءة وأمره بالبراءة إلى أهل الأهل المطلق من الشرك وبسيرهم fil ardi arba'ata ashhur shi lokacin da aka ci makka da yaki aka ci ainihin wato tabuka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar makka bayan kwanakin da ya na fato makka ya wuce tabuka sai Allah ya sauka mushi sotul bara a cikin ta aka umarce shi cewa ya ainihin wato yi baran-baran da duk wani alƙawari da ya da mushrikai sannan a ba su dama wata hudu shirya cewa babu wani sauran alkawari da su babu wani sauran alkafa Allah ya ce mashi fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtum idan waɗannan watanni na alfarma suka wuce to duk inda kuka ga mushrikai kawai ku kashe su ba za a bar su ci gaba da zama a haramin Allah suna irin wannan bakin kafirci da mummunan aiki ba ba a nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq amiran Adal, hajji da aka wannan shekara da sallallahu alaihi bai jayi yake Madina sai sai aka daki wannan sura ta bara'a aka aiki bin Abu Bakar wa amarahu an yunadi shi ne alhaji aka umarce shi cewa ya je ya shira ya yi kuwa Allah ya jaba da al'adu mushrikun wala ya yaqufa uriyanu cewa babu wani mushiriki da zai sake aikin hajji daga bana sannan kuma babu wanda za a sake bari ya yi tsawaki tsara فكانوا يسرقون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح ذاك aka aka dinga yaya ta wannan labarin a ainihin lokacin aikin hajji kamar da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce min hadisi fi hadisi abi hurairah kamar da yake cikin bukhari da muslim wa ghairihi da riwayar wanda wa huwa min al wannan labarin ne da yake ya zo ta ko ta bayan sai na bakar ya kama hanya wa ardafa wani nabi sallallahu alaihi wasallam bi ali ibn abi talib sai kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aika sayyidina ali dan abu talib radiyallahu anhu ya je ya raka sayyidina bakar ya kara mishi kwarin gwiwa Allah ya buza lil mu'ahidin uqudan cewa ba za a ainihin wato a kada a warware alƙawarin da aka yi masu alƙawari anna adatuhum kanat alla yaqbalu nabiyya bi nafsin ahadi wa hallihi illa min al-kabir aw ba'd aw ba'd sorry aw ba'd ahli baiti abin da yasa shi zai nawa Abubakar da aka aike shi zai kai sakon a dunkule sauran sako kuma na alƙawari ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da kan shi ne zai bada bayani amma a warware wannan alƙawarin to ba tana na baka mai zai yi bane sai na ali shi zai a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da al'adar larabawa sun saba da cewa wanda yake shugaba gaba daya shi yake zuwa ya faɗi alƙawar kuma shi yake warware shi idan ba zai iya zuwa ba yana da wani uzuri sai turo wani cikin mutanen gidansa zaka ka shi sai turo sai na Ali dan Abu Talib ya zo ya ainihin wato haɗi wannan cewa alkawarin za a jiraye su zuwa lokaci kana fa akharahum nabi sallallahu alaihi wasallam in zalika ala adati sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta musu a bisa al'adar su ya kubalu zalika saboda su karba wa kana abubakar huwa al-imam yuqimu lin-nas manasikahu amma shi sai na bakar shine shugaba shine amirul hajji wanda yake jagorantar mutane akan ayyukan aikin haji wa yusalli bihim shi ke yi musu sallah limanci wa yahkumu fihim shi ke hukunci a tsakanin su wa aliyun ma'ahu li tablighi risalatil bara'ati ila ahli al-qulub shi kuma sayyidina ali yana tare da shi yana wakiltar manzala sallallahu alaihi wasallama ta fuskar isar da baran-baran da aka yi da su akan duk wani alkawari amma kuma an jinkirta musu nan da lokaci kaza wato kowa akwai aikin annabi sallallahu alaihi ya turo mutane guda biyu kowa da aikin sa kowa da irin wakilcin da yake ibnu kathiri a Allah ya kara masa rahama a cikin tafsirinsa yana ƙara haske game da wannan waje yake cewa wa awwalu hadhihi suratul karimati nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma raja min tabun gabu sabuka wa hamad al-hajj farkon bara'atu min Allah wa rasulihi da ga manzo Allah sallallahu alaihi ta zo ne tunda annabi ya dawo daga yakin tabuka yake da niyyar zuwa yakin hajji kuma zikira annal mushrikina yahduruna na hadha Hadal, mawsim ala adatin fi sannan aka ambaci cewa mushrikai za su zo a wannan shekara a bisa al'ada ta tsirara wa annahum yatufuna bil baiti ura fakariha mukhalafatuhu annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi nufin aikin hajji amma sai ya kyamaci bai so ya cako ɗaya da waɗannan kagirai suna yawo tsirara a filin abin da tsawaci وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة كذا سيئة na bakar daga can ya aikin hajji kuma daga nan a ga musu wannan shine na karshe da za a yi da tsaraici yuqima lin-nas manasirahum wa yu'allimu al-mushrikeena ko wa alla yahdi yahuddu ba'da alima ya da su cewa daga wannan shekarar babu magana aikin hajji bal nasu sura wa an yunadi fi nas bi sannan a karanta mutane sautul bara falamma kafala atba'ahu bi ali ibn abi talib yayin da ya kama hanya kuma sai ya aiko sayyidina ali ya biyo sawu sai ya kuna muballigan ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li kaunihi asaba sallah dan ya zama mai fitar da sako manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam asibi ya iya cin gado duka kamar sai a ci bayani kamar yadda zai zo a cikin littafin nashi kenan wa qawluhu bara'atun min Allahi wa rasulihi ai hadhihi bara'a zuwa ƙarshen tafsirin da ya kawo na wannan ainihin wato aya abin da yake kokarin bayyana mana anan shi yadda shari'ar Allah maɗaukin sarki ta bi waɗannan kafirai a hankali wajen bayyana musu tsare-tsaren da addini yake har zuwa lokacin da shari'a ke ƙarfi addini ya ƙarfi sai aka zo musu da wannan doka wadda ita ce doka ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya aka hana su wannan ibada ta tafiya tsirara wato ya kawo mana wannan ne don ƙoƙarin yin bayani a kan yadda ɗan adam ya koma baya cikin kafirci wajen tsare har a wajen ibada kuma har ya ɗauka Allah ne ya umarce shi da wannan wannan duka daga cikin rudin da shaidan ya yi wa ɗan adam ya raba shi da kyakkyawar al'adarsa da ɗabi'arsa da asalinsa sannan kuma ya sanya shi ya dinga yin mummunan aiki kuma ya rikita masa tunani ya ɗauka wannan mummunan aikin da yake yi ma ibada har abin da a hankalce hankali bai ɗauka amma sai mutum ya dinga aikatawa kuma yana ganin ibada shi shine ah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sulha suna aikata barna kuma suna tsammanin cewa wai aikin alkhairi suke Allah ka tare mu da imanin Allah ka tare mu daga barna za mu saurara a wannan gaba insha Allah wa sallallahu sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi